ranar laraba 6 ga wannan watan disamba insha allahu kano za ta karbi bakoncin shugaban kasa muhammadu buhari kano an samu da zaman lafiya da karrama baki da kwanciyar hankali mai martaba sarkin karo kenan malam muhammadu sanusi na biyu ke jan hankalin kanawa game da ziyarar da shugaban na najeriya zai fara a yau din nan tunde talakawa a kanan suka fara bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dangane da wannan ziyara sunana suleiman abdullahi ni an benda ne yanzu dai muna fatan allah kawai ya zo ya gama abin da zai ya koma lafiya amma ni ba zan je wajen wannan taro ba sakamakon muna tunanin wuta a makera muka ganta a masaka muna tunanin namu ya samu za a samu abubuwan yi a arewa ya gayi mun samu kasa da haka arewa gaba ɗaya duk inda ka je gurin sana'o'inmu masu sana'a ne ka da mutane a zuba kamar ɓarin mota a da mun karrama shi ne dai bai karrama mu ba lokacin muna da acaɓa duk inda ya shiga a garin nan sai mun bi shi amma yanzu babu yadda za a yi wari ya zo garin nan kai ni a koba gidanmu ma yake taro wallahi tallahi ba za ni ba sunana ahmad usman kafin ta ana kira na senior guy gugun fatan mu dai Allah kashi lafiya kuma koma lafiya kuma muna maraba da zuwan sa kwarai da gaske muna jin daɗin mulkin sakamakon samun zaman lafiya da ake tunda Allah ya sa karɓi mulki Allah ya tsallakar da mu daga sharrin tashi tashen ba mai mun samu kwanciyar hankali takurar mu dai kawai rashin abin yi a hannu Suna na salisu usman za mu so yanzu ko don ma ga halin da muke wahalhalin rayuwa ta yawa muna da gwamnati amma gwamnatin ba ta sanin cewar ma muna muna mu yan kasanta ne domin har yanzu mu a cikin wahala muke kamar muna cikin wancan boko haram din fa muke har yanzu saboda gwamnati ba ba ta san da mu ba akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar na Kano ke korafin cewa shugaban ya yi watsi da su duk kuwa da gagarumar gudunmuwar da suke cewa sun bashi tun lokacin da ya shiga harkokin siyasar kasar shekaru goma sha biyar da suka gabata masu kula da al'amura da yana kokwanton ko ziyarar ta shugaban ta aikin gwamnati ce ko kuma ta neman ƙuri'a. Dr. Sa'id Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayar Kano. Da a ce da wuri izo da zai fi zama ziyarar aikin gwamnati da a nan ne watakila zai saka hasashen wasu sabbin ayyuka a nan ne zai yi wasu alkawarin rika kuma yanzu in ya zo da sai i buɗe waɗannan ayyukan da ya saka hasashen su kuma watakila in ma da ƙari ya daɗa sa hasashen wasu don haka zuwansa yanzu ya fi kama da zuwan siyasa eh, ƙoƙarin inganta ƙuri'a don gaba sai dai kuma wannan bai hana a ribaci zuwan siyasar ba musamman idan ita gwamnatin kano da kuma masu ruwa da tsaki a kano sun tsara kansu to za su iya gabatar masa da wani roƙo na wasu manya-manyan ayyuka da ake so gwamnatin tarayya ta yi wanda kano za ta amfana a makon jiya ne dai a yin ziyarar aiki a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire shugaba buhari ya yi wasu kalamai da ke nuna sha'awar ta sake a neman takarar shugabancin najeriya a shekarar zaɓe ta dubu biyu da goma sha tara, mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria